so a sama karamin littafin zuwa na kwashe karatu kudin kudin har mu gama nuna sosai to ba mu so mu lokaci akwai lokaci noma to sai mu gana dan na bari mama na zo kuma kamar amfani za lalace eh ka ji dan ko kartau ne kai ai da daddare ba a noma haka ne ka dinga zuwa da daddare akwai littattafai za a yi karatu to dan mun ji daɗin shigowar shi musulunci nan mun ji daɗi sosai mm. wallahi mun ji daɗi ai ƙaru gaskiya alhamdulillah gaskiya sallan lokaci za ku rin ta yi sallah kuma hmm? lokacin sallah bai dan gwari a je ai sallah lokaci bai baka ce a je ai sallah an ga ba ko da yaushe ake yin sallah ne alagabta lokaci bai ba sallah za lokaci bai ba ku ba da lada ya yi muku yawa ni da na shiga musulunci sabo sabo ba mu da wani lada da yawa ba za mu je da wuri a ci gaba da yi ba ya fahimtar ka kenan eh, da kai yanzu ka musulunta ka shiga addinin musulunci da kai da wanda ya shekara ɗari ko hamsin ko talatin addinin musulunci da ɗaya duka daidai ne kuma shari'a ta ce man salla ƙabla da kulle wakati lam yusalli wanda ya salla kafin lokacin sallah ya bai sallah bai ba eh yanzu lokaci bai ba bai ba ko in kai sallah kuma lokaci bai ba to sunanka ba yi sallah ba a to kana ji ka ce mai jiya na yi shirme tun sha biyu na fara kai kakka damu dan gwari zawal aka ce in zawali ya yi ka sallah amma da yanzu zawali bai ba wunan zuwul daga wani lokaci zuwa wani lokaci yana canzawa wani lokaci sha biyu da wani abu wani lokaci karfe ɗaya saura wani lokaci ɗaya ma da wani abu wannan wani karatu ne wanda sai an zauna da gwari za a zauna ne eh, sai an zauna fara za a zauna saboda amma a kan ka wanda ya yi bautan be bai sani abin da yana ba to ka gani ba yi daidai ba to ka karanta mun ka yi shi ne gaskiya ne ka san abin da za ka yi tunda haka ke so ka yawaita na filfili amma su ma na filfilin akwai lokacin da ba a yi duk sai an zauna na filfili sallah wacce ba ta wajibi ba kamar da daddare ka tashi kai alwala ka kama sallah eh. raka biyu kai sallama raka a biyu kai sallama bunan mm, sallah da ana yi ba eh, kai da Allah yawwa eh. nafila ba ta wajibi ba ba farilla ba ba farilla kai Allah da ma na so yin yawo na guda biyu biyu ala ko ga ga ma zaka yi guda mm. den ka na ji gajiya salatul laili masna masna aka ce sallar raka a biyu ai sallama a biyu ai sallama na na sha Allah ya daidaita ta ce ma'aikin Allah kullum har ya koma ga ubangiji yana a goma sha ɗaya ne goma sha ɗaya biyu so biyar sai ƙwaya ɗaya wuturi kuma su yake kwana yana yi a goma sha ɗaya ne shine hadisi sai shida ne a'a ba shida bane uwar wayo kai ɗaya kai ɗaya da kuma da girma karami ne in za a raba na raba daidai za a raba raba ne na raba ba ba gari ba ba gari dalla ko raba ni ma ba ni ne ya faru kana ji ko tafiya nake yi da guda uku sai daga sai kira suka ce a raba da Allah za a dai ba tsanta ba za a yi rabo a yi rabo yanzu dukan kunu kowa ya gan lokacin da ya doka kowa ya gan kowa ya kai hannu tare ah, ka gam hannu ne kabila kai ne ka kai hannu eh ni na kai hannu to yanzu Allah za muku ko riba ne kuwa raban Allah da kai raban Allah da annabi ayi rubun ai kayan Allah din ai na annabi ritiyaka to ritiyaka Rike gani rike ce a a lissafi za su kan ya gani an ba wuce an ba shi bulu kai ritiyaka yawa yanzu ni akwai na a cici a ah, kai ne ka gama raba sai kowa ya san maka a je na gama raba eh sai a san maka ba sai a san mini riti aka da wuna da wuna da wuna kai riti aka yawa kai kabila riti aka yayi saboda bin da ya sa nan yi haka mun gani Allah bai yanka ya su ya zama daidai ba dole daya ya fi daya eh. daya kuma ya fi daya eh, ko ba ka ba ya bambanta kai sha sha sha ne eh. cutar ka kai dubu wannan mana da wannan kala ɗaya ne ah, ba kala ɗaya ne oh. <laughs> ya canji rabi rike ya za ka yi mishi haka a cikin wannan kuma guda ɗaya ne yan wuta ne ina yi tsaya tsaya tsaya kawo ka ga haba yawa haba ba ya baka ne aljannan ga ne aljannan na hannun shi wannan ne mutan to ka kawo wunan ka gani kai ga nan ku ku ka ku je da shi ku tafi da yi ku ban gane da yi da da da da ka walwale ma da walwale ma wannan zai ku da da ta da walwale ma Allah ya tiyo na yaro har yanzu kai yankan kai kai zuba ma ido ne na fi ka iskanci wallahi na fi kai ba za ka yi na ce uwaka ni na kana na faɗa uwa a'a ni da kai ba zancen mutuncin juna na na da ka amma ka ce mini uwaka ni yanzu ni da ina ganin mutuncin ka dan na zage ka ba za yi magana ba ka ni ne uwaka ni karama ka dubai don na ka ce mini uwaka k'a kabe kudin nan kabe kudin nan Uh... bulova kana so bulo sai ka ba da naira na bulan bulan yanzu in rai na baci zan iya yin zan iya yi da ina da tubali zan iya yin bulan ba shi kai magana da akwai tumbali tumbali ban zani eh? tumbali ba ban zani ba ka san naira ɗaiɗai ka kara min a daidaita kai ka soka nin soka kai ka haukurin sai mu ta tsakiya ka ba da shan jirgin a ba za sai shan jirgin wannan kasar to kasa ai ba kasa ne ana sayar ba ni ban sayar da kasa wahala buga kasa ne na sayar amma kai a ta ka sayar ko ba ka buga da kan an kaya ka zo zan baka aro molo ko ka yi blog zai kai wannan titi yawa ba Allah wata ka yi blo zai kai wannan ciciyawa ba kuma a nan gari kowa ya sani a nan kankara gidana ya fi kowane na gida Allah dan mai zance sha biyar biyar din to dan mai zance no no no no sha biyar biyar din sha biyar biyar eh. na ce sha biyar biyar dan mai zance ka siya eh. dan mai zance sha biyar biyar ka siya eh, guda ɗari nawa kenan kuɗinka guda ɗari kaga dubu ɗaya da ɗari biyar kenan dubu ɗaya da ɗari eh. a dubu ɗaya da ɗari biyar sha biyar biyar sau ɗari yanzu aka ce so ko he amma ko zo kaga kaga kaga hmm? tunda baka gane ba bari a yi gwari gwari ka ce bari ban zashin nan zaka ce a yi bari bari. A yanzu ka san ni bari na da muhimmanci tunan.

goma nan kaga yanzu yadda ka guda goma ya zama nawa tunan ka ware goma sai a baka kudin ka ka ware goma ba kudin ka yanzu in musu goma goma sau gida goma goma so goma eh kai goma goma gida goma eh. ka kana jina na ga na zo sai in wawa a na kudi a ka waware tukuna kaga kudi ba wai bashi bane kar ka daukan wani wani bugi daji. Dubu da ɗari biyar. Ni na wuce na mani. Kawo dubu da zan ware kowanne don ka zo suka cika ka kwashi. A haba. dan haka na ce mai gwari gwari in ka da in ɗiga fara gaji guda goma nawa ci nan ina gane kai lissafi naira goma so guda goma naira goma sha biyar kenan guda goma naira goma sha biyar naira dari da hamsin ko guda goma guda ashirin guda goma dari da sun goma dari da uku guda kai talatin kai ya zama dari hudu da hamsin kai eh? wa za yi mun tala mun tala ai na ce ku gwani banza gwarin wabi ba ni ba banza ni ba bayan gaba da hausa kun zama gwari kaina da kuna ci karo ka da tumatir ku kai lagos ya sunan ku yan kasuwa yan gwari kai kai kai zan ci uwar kare Allah kai ma Allah kare ya ya fi karfinka da ka koma ka ci rago ka dawo ka ci kare sai ka gane waye baba a ciki na ce ma zan ci uwar kare kama da na ci wan akuya ai ko da na ci uwar alade kai ma da na ci wan rago ana bi ci alade ya fi rago mai ban za mu shayin burkutu kai ma mai shayi koko da kunun zamiya kai kai kai Allah ya tina ban mi Eh, kai ma lasi ne kunun zaci muce mushe kuma muce yanka malam dole mu ce mu ba mu ci mushe wanda ya birci Allah shi ne muna ci ya kai wani magana me yasa a den mutum ya ya su ba ina biya da sanda za ka danna shi ka yanka shi ba a ayo ai mutum ne to akuya ma Allah ne haluce shi rago Allah ne haluce shi sai ka bari mutu Allah ya kashe da kanshi sai ka ci mutum ba Allah na kai shi da kanshi ku kai shi rami ba oh, ka ji wani dabara za ce wai riman shi ne Wa alaikum Wa alaikum wadan halal. Magana ka nake ta yi tunna su. Eh. <laughs> Ko a ji dama na gaya min za ce da an fara magana na sai zo ko gulman ma da an fara zan zo. Mm, ni ba gulman ka nake ba zan Ba gulman ba. gulman ka nake ba ni unguwa da nace maka tun samu na tambaye ka zan ta baka je kai zaman ka ita nake magana. Zan tafi gidan suna. matamkesunayo awuna ngwa anaisuna kene agaba una ngwa anaisuna kene agaba kepza kaijushaba bzakati aushiba sai dai kai ka jo suna kai ba zo maka suna ba ba za ka bi cin cici ka tushe ka yi cici ka yi kashin yaro ba haba ki ji rashin kunya oh, yau ne an yawo da kai wa gwarin haihuwa an yi maka to ai bari in ga maka yan oh. uwa na ma sun san kai ne baka haihu duk garin na san kai ne baka haihu ni gara ne a bazawara ka auro ni hmm. ina da ya eh. ina da ya a wani gida kai kuwa fa to namiji ne na haifa ko mata ne na haifa ba kai ne zai ka yi haifuwa ba ah, zai ka yi min becin cici kai ka ji Allah namiji ne yake saka Oh, kata kata bahaiwa wani jida To a jira nan zai ka min bacin ciki baka son saman yaro. Na yi bakin ciki da baka da kokari, na bakin ciki. Ba wai kokorin ba, kai ni ba eh. Kokon wani lokaci da wani lokacin, ko wani eh. lokaci da ko wani lokaci ana yi bacci ana tashi. Ko bekaneza ana buga taya iska, eh. ya gani taya bai cika ba dole zai duba ko akwai baci. Abin da nake son na ga. Zai je asibiti a duba da kai a den a gani wanda na da laifi. A yi bincici. Abin da nake Amma ba wani magana. Ka saurare ni abin da nake so da ka je. Aminin ka ibro yaro mm. sai ya gaya maka lokacin lokaci ake ɗaukar kwai ko kuma da lokacin lokaci namiji yake saka kwai don haka ni unguwa don haka ni unguwa dole ne tafi gidan suna za a yi bakin cikin wannan wara dole ne in ci wara eh, za a ci shinkafa shi sa ba ka yi jirci ba to ka jo ka kwano da za a kwashe mini shinkafa a gidan sunan ma zo min da shi ba ka ci ba aba matam dala ka zo da kwano da za a den ka ka can sai ka kwashe wanda za zo da shi mu ci dare dare ka yi hakuri ni ba na yi maka richichi sɛ da dade dadin de ke ne ba mama mata ya kamata di anyi aifu anyi suna anyi aure ayi suna iya aifuwa a. gani tafiya ta sai da dawo ka duka kwano wani kwano wani kwano zan dauka Allah sai si mata mu ka fi cewa gidan suna abin da nake so da kai in na ganka a gidan na nan sai ranka ya ba zan zo Allah zan zo zan ma aiko da yaro a zuba min kwano ka min inna da inna lafiya ta rayu kuma abin da ya kamata takin nan in ya zo da abin da aka raba ai idan ya zo take take daushe kamar yanda yaka aka yi alƙawari kun san dai duk shekara duk sanda aka kawo takin nan kuma nake fara kira ku zo kuma ku zauna ba kamar ma shi salamu alaikum wa alaikum salam ne ka dede ka dede ka gan na zo da fushi ya zama dole a sama jama'a gari ko shela za a yi kowa da kowa zo a yi magana de yaro de baba mata da miji kere kiremi de baba dogo de gejere peri de beti ko bulu ni mutum a gaya mishi a na ime ni ba na na yi hakuri uta na ba bizin yi hakuri ba me ah, ya faru banne me aka ba ko ba ka ba ni ne nake maka barnar ko waye mutane gari a dajin ka zai ba ruwan ka dajin ba ruwan to ba ruwan ni na zaje narke de. ya fada kai ka yi fada za ka yi kar ka zage ni narke dade kai ka kare ko ne ya ka kare ah, kana ji ko a dai na yi doya ba za a bari doya ba ba dama wani ah. mu cire goyi ba ko a yi wannan za a zo a yi min musata. Ita doya a bar marmari. Ah, ah, ana mishi, ana mishi, ana mishi. Ai abin ba magana. Ana mishi, ana mishi. Ana mishi. Daushe. To. Zan bata maka wani. Yalla bai da ni. Allah ya taimake. Kar ka jadda na zo na mi da gaba da ni ba dama yi wani abu a je mutum na son kayan mimmiri ba za same ni a tambaya ni ba ko ba haka ba tun da na musulunta na so hausa sosai amma ni za yi min mutum mutunci saboda an gani ba hausa gaba da ba ko danga in dai baka danga ce ba dan mutumin da yi wani abu yaushe kai ya ka kara ko ka kara ne ah. ba shi rauni na Allah ba shi maka ah, shari'a wannan da zo ka zama kai maka hucewan ka lafiya da Allah ya huce ka gidana man taba ki sai mun zo nan gurin eh, wanda zai tafi ah, dan wani ka je ka yi hakuri ka kiyaye kuma duk wanda ya kama ni zan sa sai du'a ije a kira mu mm-hmm. kowa a kiyaye jama'a ba kowa tsaya a mahallinsa mm-hmm. manoma ku tsaya bangaren noman ku ku makiyaya ku ma ku kiyaye dabbobin ku inda ko ga ya dace ku shiga kada shiga yara kuma su daina shiga yara kuma a daina shiga lambu to ko mutu na so goyi ba den dan gbari na chichi a den na nan eh. me lafiya Adalaze ah, ah, dala zai mu ci goyi ban ce to kwashe biyu ba memeri na ba a den ba ka yi magana ka kwashe to ina ji soro ba a ka yi daidai zai ka gan daidai wanda ba yi daidai ba zai ga ba daidai ba ko ba ka ba mm. liman ya ce an yi maka buka yi fushi an baka hakuri ka yi hakuri mm, na yi maka na yi hakuri amma a jin an sace alabin da ya bi baya kowa shi ne ya ja maka shi ba ma za a kara ba dan da daman baka yi ga musulunci da zuciya idan ka shiga da zuciya ɗaya da abin da aka yi maka wai tauce ina ruwanka ina ruwan ina ruwanka abin da ya sa na ka da kai ana saboda um, hankali na kwance kana nema ka birki da hankali ga tada hankali sanka ce ba ka ba gwariya idan ni yayanka ne gwariya ma yayanka ne dan kwariya yayanka ne kuma ba ka ba jan dan gwari ba ka ba ta tan ba gonan dan gwari ba ka ba ta tan gwanda gonan dan gwari ba ka ba ta tan mangwara gonan dan gwari ba ruwanka ahir sanka ce ka daina ganin kafin tsawon ya ka daga haifa amma ba gaya ma bane ka je ka tambayi labari in ba ka sani ba ni aka riga alfa naji amma ba dai neman hada dan uwa da dan uwa ba a gaya min wannan mai gona ne zai yi noma a ce ba za a je cin arziki ba cin arziki na zai yi arziki a kai ka shuka na gani a cin arziki ne ko ku je na ganin dan gwani tubabbe ku je na ganin shi tubabbe dan gwani mun ku ne ba ka bashi ko mammari kaji tunda ya kai in koke shan fada mai gari ko mammari ka ji ka je ka ce naka in ba da kuɗin zaka ba sai ka hakura ba dole bane to shi ke noman kayayyaki na mammari mu je ban ma a masara da dama kawai da gero to in kuma na gan shi roƙe shi koko ba ruba ka ba dan gwari sai kai gaisuwan mutunci sai girmamawa na ji na tafi ayi buhu da za a sama ko dari uku cici Allah daga ina bari hulani a ina shanu jauro zo damna ye a ina shanu kuma a shanu ai sun tafi kiwo suna shikin nan ciki gona suna shikin nan a cikin gonan nan suna kinan da daga abin da ya kama daga wajen barkono wannan ya sha daga barkono zuwa cikin eh, gonan a cikin gonan na ko ah, suna shan dai hmm. suna shan dai suna kiwo eh amma suna shan dai suna kiwo kai hmm. ka gani ko a den ka cuce ni ba ka cuce ni ba ka cuce kan kan bismillah ka kuje a dan ka cucin bako cuce kai waye shushe ka waye shushe ka gurin nan na ta ma waye shushe ka nan kun cucin ku cucin waye shushe ka kun cuce kan kan ka je ka debo giya kana wari a san sanuwan ka ya ci dawa guda dai a gonan nan zai rasa lafiya a san sanuwan ka ya ci masara dai a gonan nan zai rasa lafiya a san sanuwan ka ya ci me a gonan nan indi amfanin Allah ba zai ta hijira lahiya ba kana shaida kana shaida da ko kana shaida da ko kana shaida da ko duk lokacin da shani namu ya samu wani matsala ko za mu zo mu kai ka guri mai gari wannan mai gare za mu kai in sake mai sauro a a shaide shi sauro a akwai hukuma ko ai hukuma ne ko a zo mu je zo mu je sauro na ka ni da zaka yi min sauro zaka tura min sauro kai ne na da sauro sauro Allah ni na kawo shi na cizo jama'a sai ka ce a ka zai ka bani sauro guda da sauro guda goma sha nawa ne a gidan mu zai ka yi magana sauro guda da. alhamdulillah saboda shi a rayuwa babu abin da ifi zaman lafiya da ƙwadai Allah ya riga ɗora maka wannan nauyi na shugabanci to ba ka da kwanciyar hankali da samun nasara ka ji ka tana zaune lafiya gaskiya ne abin da ɗan gwari ana ganin kaman hauka iko babu ba hauka duk hankali duba magana dan gwari gani magana ce ta duba kuma magana ce duk mai hankali ya san yayi magana cikin tunani saboda irin waɗannan abin da suke yi kaga dai tuba e kaga riba maka ce riba ne to yanzu idan an ce ana takura musu ana zalunta su irin waɗannan a garin haka ba sai ka ji kuma sun koma sai ka ji an koma sai a koma ruwa to me aka yi kenan ai na fi jama'a duk inda ya kamata da na waje na da wanda ba na waje na ba din na ja masa kun to kai daidai abu dan gwada hankali ai labai dan gwarin ma na same shi na mai gargadi inda zai zauna da mutane lafiya kuma insha Allah ya gamsu to haka ake yawa ya gamsu kwarai da gaske ai karuwa ne eh, alhamdulillah ai karuwa ne ai haka ake kuma insha Allah za mu ci gaba da zagayawa wannan kuma babban abin farin ciki wa alaikum assalam Ranka ya daɗe. A tari ranka ya daɗe. An fulani. Ranka ya Kara maka kawo. Shanu ba lafiya. Kara maka kawo ranka ya daɗe. Lafiya ko? mun tafi jeje muna kiwo. Mun zo daidan bakin gonan ɗan gwari. Mm. Sai ga uwar garke sai muka ga tayi rigiji. Me ke cira nan? Uwar garke eh. ta tayi rigiji. Ta da su. Ta mutu. Ta da su. Eh, kuma a wani abu ta ta bakin gonan ɗan gwari. a gida ta a gida ta rasu ko kwa bakin gona ta gwari a daji muke kiwo to ina ga daidai gona dan gwari eh kware kwa do Allah do annabi mun sha irin wannan mun sha jan kunnan manoma da makiyaya yan uwan juna ne kuma kowa da irin arzikin da Allah ya bashi kuma dan gwari ya taba mana kashedi ko kware ko jaro yayi bayani yawa ya taba muku kashedi ya taba mana kashedi fahina na ce saniyar taku a gida ta mutu ko ku a daji ta mutu a bakin gona ta mutu gonan dan gwari eh a baki ne fa ba abin da nake so da ku don Allah ku saurara ya tashi don Allah zancen nan magana ce ta hankali kuma hankali ne zai fuskante shi ku dai manoma ne kuma akwai gurare wanda kun riga kun sani burtale da makiya wanda kowa ya sani idan za ku kwana kuna kiwo a cikin yan kowa haka ne ko ba haka bane ga saurara da Allah uwar garke gashi ka ce a gefen gonar dan gwari ka gama na kuma ka ce ya taba muku kashedi da sai a kiyaye uwar garke ta ta yawun a burtali ta wada ta mutu kaga kwanan ko ina ne duk kwanan ne kai lokacin kuna zuwa wancan jeji na kan tudu akwai mai muku akwai mai muku magana ah, uwar garke ta mutu ranka uwar garke ne mutu gatari ni nake magana kake mai mana da magana uwar garke ce ta mutu Allah ta me gani ke magana a'a Allah mai mai ta mana Allah mai mai ta mana mutuwan Allah mai mai ta mana ke eh illa aka ke mai mai ta mana illa ke da kiwo ku kada shanu Allah ya sa garken ne suka mutu a gonar dan gwari ya fi ku gaskiya. Ka ji hauka wai kuma sun kawo ƙara dan jamaa na ime gona ndo ya na wuta na kasa ana isata muna muna gona ana isata gona ndawa binu na ba amma ma salama na isata ba hanka na ta bin da kai ka gani da ka ji anu ka gani ko na ga maka Allah ya tomoko da kai na zo shi ka gani barawo ne ba Allah kai Hmm? ta ba Allah. Ba wani wauta. Ka yi ma kanka. Eh, ba sai ka saya wurin sai gobe ba? Mu je a cira mai anguwa izo yi gani da ido. Ah, in bari. Ya hakuri ka yafe mishi. Kai ne shaida. Eh? Kai da ka isa ka min mu shaida. Ba shaida bane gaskiya ce. A zai ka yi shaida mun gani ba rawo da ido da ido. Eh. Tau. nuna Malam Barau. Malam. Kai ban da abin ka. Ya jijici fa. Ga ka ƙato. Ga ka maji ƙarfi. Ga ka mai Ga sana'a ka je ka nema a cin gari. Ka sa abin za ka yi sai ɗawan kayan mutane saboda Allah ka so Allah kenan. Allah bacin da bara ya ban tausayi ma. Dan gwari. Dan gwari. Dan Hmm? Kai hakuri kai ka ga kai musulmi ne. To a kasa. Ne Diya jike. Ayon Allah, kai tun yaushe ka zo nan. Na gani. Masara ne ya kwashe. Tun yaushe na kalo da. Tun jiya. Ka gani ko? Dan Allah ku ya haƙuri. ja ma kan shi. Lodin dare so kan safe. Bayan Allah. Allah. Da a ce yanzu an baka a nan wurin. Kai bindiga ya gina. Ku ya Ka yi jirman banzala. Ka yi jirman barawo, jirman banza Ko kashin kuma yara na gane kashin barawo. da ka ganin kashi kato mai kauri za a ce kashin barawo ne bacin satan cikin gari bacin yankan alfuji da yun ana yi baka beri ba bayan shan sholisho baka beri ba shine sai da ka zo ha sata masara gona yanzu wona dan ka kai shi mudu nawa ne nuwa ne zai ka sayar me wannan nawa zai kai kana ci saboda Allah dan gwali tsaya maman ka ne ba tuwo kana da mata baka da mata

a jan ka da gobe ya ya da gobe yadda ka san yadda ka san wani abu da kusta kashi kato muna ya kamata iri ka doka buhu masara na kaiwa shago ana yi sokale ana bashi dari biyu biyu dari biyu biyu angwari ko shusha na ba za a hada ba angwari kwashe masaran ka kai mata ye ye in kwashe ka kai matan ka masara ba ka da hankali in ga mutumin ga ta je ya zo ne ma ke je ya sata ni kuma gona na ce maka ka doka ni ba bane ni kama na ka ba ni eh ko kuma dauka nawa mu jida ina jida da wari ina ni barin ina cici na mun raba jan ha eh mun raba jan dan Allah shi kiyaye na den doya ya zo zan aiko maka to kai ga wata lin kuma miya an tuwan na yaro burburi he da dan gwagura an tan ba zan zau zaki mai ban za ka haɗe to ka tauna man kai kundin mu ba ina zuwa kai ka makale masa yaro bai iya ci ba ni na bi ka iya sata kai kai su wai annan eh! kai lalla ah! kai eh! makal aka kai ba na ga maka ka bar zuwa nan gona ba Allah malam ka taimaka mana wa taimaka je waye kaunu ka tsira kai maka hawo mana kaunu kawo kai maka kawo kawo mu je gidan babanka akan me mu je gidan babanka kai zaka oh, baka iya cinyewa ba baka iya ba ko to tun tun fa da sassafe muke nan gurin fa muke cin abin nan fa mai na karya ta ka kai ko kai karya a nan kun kariya. a nan muka kariya ba duk wannan ba duk sauke ta muka yi fa baka san gona nan ba na haba a gona gona la dan Muhammadu Rasulullahi dan Allah na dan girma. Zo mu ce ba wanda nuna. Zo mu ce. Wallahi tallahi Allah ka zo mu ce. Kai zo na ga baban ka sannan ka hajiye ka san zo mu je. Eh. Yau zai ka ka ci Allah na Allah

ai wannan kanina ne kanina amma yadda yana mani barna sai na bari wuna gwai bayi nuna yi buhu da yan kai kasuwa ko zan sama da ruku gaskiya ne amma san zo kowane safe da can zan sama wanda za a ci a karya da shi mm, ina gwariya gani ka san kai ne mm, wanda ka tuba kuma kafa musulmi aiki kwarai kuwa kai ne mutum mm, ina gwariya kai ne wanda ka san darajar mutum kuma zan maganin sa a gabanka a gaban na ko a gaban ka dan yanzu zan kakkarya su la ila illa ko da kaga da to wannan gwai ba ya ci zuciya wuyan shi <laughs> ya ci ya kiro ko eh. wai kanin ka ne kwariya sai an baka da shi in ya muka aiki a gidan ka bar shi wannan gwai ba kwana bakwai bai shiga ba bai ka ba wai kanin ka ne gidan ka zan kashe dan ba shi ya ci gwai baba. kuma akwai shi ka wannan bin taba na kama shi ba dan wajen aboki nan wannan abincin ka don me eh, la wace ka faɗan mu ba kai ma haka ka ji to bari in maka ne yaro ibro ne yaron ne to ka gani abin da ka gani ka ci banka ranar kuma zan sama babanka zan ga mashi kaushi nan kaushi kaushi kaushi gobe ka je ka ci muna na kayi kunkuran baci ka gani ka ma ka da na Bariya bariya. Eh, ai ba don na ganka ba jira mai anguwa ne zai kai su. Allah. Allah. na da na so ne bar su kowane sheje cika cici da doya de goyi ba za a cici ba. Allah. Ko ya je cici Allah zai zai toshe maka kufan ta kashi. A don ka wata ba yi kashi ba za a nomo Ka tuna min da ba san da kai kwanaki. Abin Daɗin ƙauye kenan sai zaman birni yanzu a ce nemo kananzir. Sai kuma kananzir tsada. nan kwa ƙauye ga itace na ya wadace wallahi tallahi ice ice ya wadancin ka ba eh, na zo yi maka da rigajin yaron ka yi fita daga hanyar nan yi fita daga hanyar na ni abin da yasa na ci jo ina ji tsoron jusha na saboda ban so wani abu yi kansa ba ni a tsakanin da hausa a ce ni na zo cikin hausa na yi rain kai kai dan de ka ciki ko ba ka ba magana yaron ka na yi auta yanzu dai abin da zan baka hakuri zan baka tau yawa in yi hakuri eh saboda mu ka zame mana annoba a garin nan Allah baka hakuri ba magana annoba ne ba eh, eh. kar yaro je yi ta ba ni man ta ba shi a ce ban kyauta ba ko ba ka ba shi ne yasa na ga maka kuma a dan ba ji ba to Allah mutum za rena kai amma ji shi cina shi cina na eh, ga maka kai wai dan gwari na tsoron ka ake ji ne za ka haɗiye mutane daga ka kawo ka heji zai daga ka sarauta ka lalata wannan to dan dai ina son zauna lafiya ne ba za ka bada ne matsiya wallahi kai ah, yanzu wani yan bambare zan kai na kan eh kai kin ga wannan yaron wallahi a rinka ja masa kunne kaga a wannan garma kake kaga ka kiyaye kayan dan gwari wallahi ka kiyaye kayan dan gwari gida kullun ni ma fadan da nake mishi kenan ina ja mishi kunni amma baya ji gobar ta zace ai ta Allah ce eh gobar ta zace ai ta Allah ce ni ba za a ja ci ba ina da ma ka kiyaye kayan dan gwari wallahi ta lahatsibibi ne ya fi wannan To ba ga gonan babanka ba bara ka je ka yi ba. Ta saba ta je ka dinga taba masa kaya. ka bauri take yi. To ta da zakin tsiya. To ka kwan ga zaki. Wato ta babanka ne take da mm. bauri? Eh alan bauri ne kuma. Shi yasa kullum mai gida ba ka gidan nan ku kana nan addu'a nake yi mishi fada nake yi mishi kullum cikin ja mishi kunne nake amma ba kin an ce jan kunne fa ba ja mutum ake ba ba fada ake. wata ka za ka dole. Allah Allah. zo a je masara a me gida wa ta ne ka yi mishi addu'a kawai ka ka heji gulle ya take wa ruwa ba ka dale yaro to ai me gida addu'a ya fi ko addu'a za a dinga yi masa ai me gida ka dale shi a ci gaba da yi mishi addu'a me haka me haka zagin baban kan kake yi eh. zagi kake Eh, Ade ka san ba karatu da ke ba ko? A ba karatu kake ba za. Ina irin wannan bayan da bala'i da masifa. tsinanniyar mata mara mutunci kina watsa shara to wallahi wallahi idan kina ji da masifa na fi ki bala idan ubanki mara mutunci ne ma na sai na dan ubanki kai kiya bala ai iya sai ki ubanki mara mutunci a gaya mana masifa kwando kwando muna da ita kwando kwando ha mutane ban da yin bala'i ba mun da kuka sani Wanda neman bala'i da bakin ciki. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Mara mutunci. Ko aka yi za a nuna masa geranci? Ke ko ki san da kika watsa sharan nan? Idan kina watsa, ina ga watsa. Akai na fa kika watsa mu sharan nan fa. An watsa. Akan na. Ni ke dunguri. Ke dun fasa ke ruwa bi zo ki sharan inda kike. Kina ko kina bola ne? Ah. Nan bola ne? Wallahi in kika yi min wasa yanzu zan dauke ki dan fara ki kasa. Isa da ma in dai magana ce ta kayan ado. Ba gane ba. Amarya. na ce ban gan ɗaya ki min bayani waye ta baki ba ta tsanan gwaran nan ne kawo ban sani ba na je zubar da sharaki na zuba gidan da ban sani ba ta zo gidan da ta kare min rashin mutunci a tana jin kuri na ba ta dan ce ta zo ta zage ki ta zagon rigima ta tabo ki ta tabo bala'i ta zo ta tsallako ta zo ta zage ki ta zago masifa to ki kwanta da hankalinki dan girman Allah ki daina kuka ki kwantar da hankalinki wannan bai kamata ki tashi hankalinki ba idan aka taɓo ki kamar an ta kai wallahi da a taɓo ki kwana taɓo ni ni fa da azage ki ki kwana rushe gidanmu da a tauye rayuwarki kwana a yanke gonar mu gaba daya hukuma ta daɗe gonar mu mu daina noma eh, ki yi haƙuri bari in zaga mm, rike na rike na eh, ko da za a ji tsaye tsaye haka ban dawo ba to ki bi mu kotu mm, a same na kotu babu wani wani magirbi haka a ɗaki ko kwaɗayi ah sai ala ko komo da ni eh, zan wuce shi kenan saboda abin da isa ya ɗauki wannan kin ga dai ba aikin kabari sai da tebur idan an haka an haka in dai za kwashi ƙasa sai da tebur abin da ya sa na ɗau girbi saboda haƙan kabari sai an nemi girbi idan guri da tauri sai an nemi buda saboda sarawa idan an ga ɗaiɗaiɗai ban dawo ba a same na kotu ya eh, ki same ma kotu idan ba da ka kotu ba ci ganni ba ki neme na gidan yari a ce wai ka zo saboda zama ga gida ga gida ba dangi iya ba na baba. Yaushe? Eh barka dai. Ya Ya ya iyali. Lafiya ga lau. Gari ba lafiya. Ba lafiya yanzu ma gurin ka zan je. Hmm. Eh, abin da yasa zan je gurin ka. Idan akwai kuɗi a gurin ka da Allah karanta min kamar dubu bakwai. Saboda zan bar wa mai ɗaki na. Ba zan tsaya ba sai na je kotu daga kotu ka biyo ni da shaidu kamar mutum bakwai. bana neman zaman lafiya an taɓo ni an taɓo rigima. Me kuma ya kawo A ce wai saboda ni ba ni da hankali mata ɗan gwari ta zo ta zunguri matata. a ebo shara a zubo min gida a da na hana ni kuka yanzu kan dan gwarin ne zan baka dubu bakwai eh akan dan gwarin ne ba za a kotu da eh, ka wuce gidan zan wuce gidan yari daga koto za mu wuce gidan yari Allah ina zuwa daushe da Allah ina zuwa to shike ko daushe ana fadakar da mu eh haka ne mun dan gwarin karuwa ne a gare mu ni da kai eh, haka ne da jama'a gaba daya eh, ce muke sai abu wannan mutumi dole mu bi shi a hankali balle dan gwarin ba zai shiga gonan ka ba sai ka shiga nashi to ba zan bi shi a hankali ƙarya ne ba zan ba ba za ka goya masa ba an goyi bayan shi to Allah ya tsine maka baka goya masa an goyi bayan shi na gaya maka na ce an goyi bayan shi ni kai haka ka san Allah gudura ka san Allah akan dan gwari sai an kisan kai akan dan gwari akan dan gwari to shikenan raba daidai kuke yi ka taba mutum fa ya ni kai haka an bije ka abin da zaka yi ka da yanzu akan dan gwari ka dade ka dade wallahi sai an zo kotu da kai aje idan ba sai an zo kotu da kai ba dan mallafar uba nake aje kotu wallahi sai na yan san mati kai taushe ina mutum ya nan ne ya nan da kan nan gwari ba za ya nan ba da fai hukuma hukuma eh, kuma wallahi sai ne maganin ka kai sai na yanko san matin mutum uku da dan gwari da matarsa da gundura da mata na ni za ka tara kai rigima ta da mata na Allah tsina mu wanda bai kai san na. ba kar ka tsine mun kar ka tsine mun an tsina maka to shikenan ya na ganin zuciyanka ya lalace zuciya na lalace ka zo kai makwataka da gayyar banza gayya na ayya gayyar masifa gayyar jaraba su we don sha mana me ya faru na fukar matar matasa matan shi matan shi ta mai da gidan nan bola wai matar sai ta sai ta shara sai ta watso shara nan yi sharan gidan ka yi wasa gidan nan to da ku ji rashin kunya ma kama reta zuwa ce ta zagayo ma ta shugin na bashin ko ta raina har gida har gida ni salamu alaikum salamu alaikum na ci mata ne kasa kasa da ita ka ji murya shi na mani salama ni eh, ubansa zaka ci kawai ina fi idan ka dawo baka mai duka ba sai ranka ma ci mata ba shi ni ba ka bari ni duka wanda ya taba ka nan Allah za gani yadda zuciya na na lalace kana to to dama inda harkar burkutu ne kai ne gaba idan ba yi kasa kasa da shi ba wallahi wallahi sai ka sake ni banka ba dama mutum ya zo gida ya zauna don na yi jaran alayyaho matam aiki ne eh. maka dan iska a dai maka na doshe eh, wa ni na kama da yi an daɗe maka ni ka san Allah ka je ka hannu ka yasa guda guda guda guda biyar an dake ka ka buga min kuma an buga maka ka kara je ka sama ka buga min na an daɗe buga maka ka buga juya isa ko in kara maka ah, ya ba ka yi biyu ba an yi biyu eh, eh, ba ni ma da ta kayan mai ne ya sa na ji haushi ba kai ne na tosiya maka Allah na ji to tosiyin ka ya banza kake yi yanda ka doka hannunka ka ka eh. bani mariya ido eh, ka kara ji ka ka bani mariya ido eh, na yi maka to tosiyin kanka Allah ba kai ne na kuka ba na ji tosiyin ka na Allah na ji to tosiyin ka to bari ne maka na uku ka sanni ba abin tausayi bane kuma ka sanni ba abin sai na nuna ba za ka sanni ba abin mari guda uku ne ba za ka sanni ba abin mari guda uku ne ba Doshe. zaka sai ni gwari ba banza ni ba ni ni zaka yi mamari guda ku ka tafi jira ka yi barci lafiya kunna dai daya dai ba hayyaci na nake ba Allah ya so ce ka lafiya ya ka je gida kaga kaga ina yi mata ina yi mata na jaran alayyahu za yi mama a ba maganar alayyahu mala za yi min miyan toshe dala ka ta hijira ni ne zai mama ruku ka ta jiran kalaya ya ina sana wada ba gajiya ba fa mutum daga nisa kai a gurin nan zai ka gaji za mu daidaita dan gida Allah sai duniya ya adan ba adan ba sai duniya ya ba mutuwa kusa kusa hmm? to ka je kamin ka je ka sa ruwa a sa ma ka ruwan zafi hannun ka ya wayo wayo wayo wayo wayo kuna dan gwai kaga ba abun kunya bane ba ba ni je jida na ka zo ko birjira ka yi assalamu alaikum da farko na ji na ce ko ba nan ba salamu alaikum dan gwari nan nan na ce alaika salam na fito ka kwashe inda mari kaga abu kamar wani ban gane wai ba kuma ka kara min mari kaga ina so gane kai wai na ce na ji to sin ka ka kara min mari dan gwari tsakaninmu da kai ba za a ji kanmu ba. Da girman iyayenka. Dan kakar ka gwali da gwali. Dan jatumar ka gwali da gwali. Dan jatumar ka gwali da gwali. Dan kakar ka gwali da gwali. Dan gwali. Dan gwali. Allah ya tsine wa mata ta albarka. Mata ta Allah ya tsine mata albarka. Allah ya haɗa ta da ƙyanda mai goyo. Haka kurin ba san rigimar nan ba. Ina zuwa gida mata ta ta ta gaya min ta tuce ni ashe za a karere ni. Ashe ashe ashe ashe ashe ashe za a karere reni. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ranka dade. Wa alaikum salam. Ane. Ha? Eh barka dai. <laughs> daushe barka dai ranka ya barka dai lafiya lau ba na nan kamar daushe hannu na baya aiki tun da na taho ban gaisa ba kwana uku hatsari daushe hannu na a dirkice yake hatsari ya tsinkewa hannu na yanzu tsakiya lakan nan gaba ɗaya tana na kwakwar zaure na dan ta zazzage. Jijiyoyin hannu na gaba ɗaya tsinke suke ranka ya daɗe. Lakar ta zazzage. Jijiyoyin sun fi. na aka rigimar. Mm, ɗan gwari. Gidansa ka je. To shi ne ɗan gwari mata ɗan gwari ta ebi shara kwando bakwai. Ta zazzago kofa ɗakin matata. Mai ɗaki na na zaune. kaga an tuce ka dole kai magana tunda makwabci na ne ka mai ɗaki na tai magana ranka ya daɗe cibi iza makari dan hmm? gwari izo suka dau madoki aka rinka suka rinka dilkar matata na shigo kana gani a shigowa ta kenan hmm. eh, to shine irin kai kariyan nan irin kadiyan nan ta jarumai hmm. ina kaiwa sai na ji tsakiyar hannu na yi kara iya zanubin musabihar da ban yi ba ta kwana ku ta ishe shi ya haka da shi magani ya da haka da shi na daga faɗo a kar dai ai na daga inda ka san dafa dankali haka zai tsinke faɗo kar shi yasa ba ko dan motsa shi haka ran kai dai ba zan iya ba yanda ka san bulo buhun siminti ba hannun dan eh, ashaka haka nake jin nauyin sa ina daushe ne eh, ran kai dai abin da nake so da kai to ita ce kina ma. ko da hannuna zai ribe ba zan haƙura ba to yanzu kai zaka yi kanka hukunci ko a'a wai misali kenan na nace kai zaka ba kanka hukunci in barka kai da dan gwari a a ran kai da dai nace in barka kai da dan gwari a ran kai da in ka banni kuma ai ba da nake so da kawai ita daman kaga fitina eh haka ne Allah ya la'anci ubangiji ya la'anci mai taso eh haka ne haka ne to zan kirawo dan gwari wai wai wai wai wai wai wai wai wai sani dai kai ranka dai A'a na sani ko ni na da ke ka? A'a in da motsa ne sai na Ni na ce bari in bari ka gama ka gama kugin. Ko ko in kai zaka wa kanka hukunci sai ka kanka. Ba zan iya komai ba. Ba zan iya komai ba. To in ka ganshi ka ba ruwanka da shi kar ka sake masa magana. To zan sa a kira min dan gwari ga ka gashi. Shi makoci. Ko a lashira ma akwai shaida tsakanin makoci da makoci. Akwai shaida. Eh, ai zaman lafiya yake nema tsakanin makoci da makoci. Ko da dai za a yi du'a'i. kan a nemo mai du'a'i zai shi din ma ai zan bincike shi kuma wani abu ne ai san san ba sa rasa tsatsube tsatsube irin nasu eh, ka yi haƙuri ba komai zan neme ka eh. Eh. sai an jima adalla na gode kuma kai kokari ka sanar da aminu miro a kokari a sanar da shi saboda rai zai iya halinsa san allah ka dan gwari bar garin da sai kai kamar mutum arba'in da bakwai kai laushe ya kake irin wannan ya kake irin wannan magana eh, a'a wai ka san magana da hankali ba hayyaci na ni ba nace ka bar maganan nan ko nace zan kirawo shi in ta kama kai ma in kirawo ka zan kirawo ka abin da yasa na ma kasilama saboda an gaya muku a dan ba ku ji ba ku ji na yi jirgaji farko ba ji ba a dan yaron ka ya kara zuwa ji da ya yi min murashin ku ya yi min birna ala jici za ga mishi Allah jici za ga mishi a dan ya zo a ga mishi zo so ciki Demben. Magana eh? demben. Bana nan me. Na zo yi. Me kai ka magana da iyali? Kamarin. Na mare. Kamarin. Na mare ka. Kamarin. Na mare ka. Duba ba magana ba. Shuru shuru ba tsoro bane gudun magana. Eh gudu magana na ci gudu magana. Amma yaron ka ya zo ya feshe ani tuluwa. Shi ka zo kake magana da iyali. A'a na yi salaman. Kai ba za ka ga mishi gaskiya ba. Za ka ga mishi bin da na faru ba. Kai hakuri ne gida. bacin zaman tare kai ga kamarin ka zo na lafiya ba za a yi da kyau ba kai hakuri domin baka bar ni bayan Allah ya bar ni eh Allah ni ma ya bar mu to je ka eh. kai ka san ni inda ka na zuwa ka sha wuya kai hakuri dan gwari za a yi mishi fada kar ma yi mishi fada kai dan gwari a za ka yi da ni ne kaga yanzu komai ya daidai amfani ya fara zuwa gida hankali za kwanta una mata ko ta dawo ko ba da dawo ba kada mari ta dawo saboda zai jan makon ta wala ya je gona ya gaji ɗan renin wayo kai nan uba mana ya za ka sani alƙur'an za ka sani bogazini bogazini ruwan yaro na buba, ba ruwan ba na yaro kai <laughs> eh? wai ya kawo ka har cikin jira ka kwashe mini bin magani na ne na zo da da ka ne Baka ci banka. ya yi to jaga gida jaga gida tunda Allah ya kama ka eh. kuma gobe ba za ka zo ka mini barna ba mu gani da nan da sati biyu za ka dawo hankalinka dirka ya je min wando sabon shiga sai ya ci jabi gidan bi hanya nan inda ka hmm, ka ce ma baban ka gaishe shi zan jima kai ba da ba ka ce da gaba ka ce da gaba Tun da kai barawo ne, magani bana wa bugashi amma ne bazan buga ka ba abin da ka sa ta zai buga ka da kai mun dubu ɗari uku da hamsin da hudu ran eh. gaskiya ba wani abu ne sa na ce bari zo nan ba eh. zan yi maka nan wannan bayani sala eh, saboda gaskiya abin da ake na gani muraran muraran ana annabi tsohuwa maganar dan eh an mata mishi sata ake idan aka yau gobe sai a jibga wata kani eh, ka eh, sanin mu aka je da ta zazzage. Samu ka wani jibgege. mutum. Wa alaikum assalam. Dan ka eh, Samu nan mun gatari ina jin ka kasa mu mai jirgin mutum zamna nan a gore shi kake ne gaba daya dinnan wurin ba mai namu na mutum menene ka gaya mini kai nake saurare ka fatari eh a kuma dan gwari eh tun shekar tun kamar jiya da dare har ina da safe har inda kashi bai sauke ba da Allah ya sa ban je ba ba shi ya kansa ba da bindiga ranka dai ba wannan da gangan Allah ya taimake ka eh. ni a kasuwa ido na kiri da mazo na ga abubuwan da suka faru kayan irin wanda tabargazar da ake wa dan kwayo. Na'am. An rintuma masa abu a yari ma ya rintuma wani abubuwan nasu. A kasuwar. Ke tiket da ban baki mu ma ya bano su aka abin nan. Mu ma an mana a gona. To ai duk mutumin da ba da gaskiya aka maka. Mm. Ina sai du'a'i. Don Allah a je a zo ce da dan gwari. Mu je mu je mu je. Na ji ana magana dan gwari ga nan zuwa ranka daɗe. To dan gwana makance. Ga dan gwana makance. Ba ya gani. Ba ya gani.

kai dan gwada Allah maimaita mana dan gwada Allah maimaita mu je mu je dan ka bi je mu je mu je dan gwada gwariya gwariya dan gwari dan gwari eh? ka sha zuwa min da magana nan ka magana ana maka eh? ka san wannan alo alo ya eh, na ga ya ga ya ga ya ga ya ga ta ce ka da shi shi ma wannan mafilata ne na bayan ka eh na ka waye wannan wanda ne kariya daga hannun ya gani da ne kariya din na sai na ji daga hannun ya gani ba din ga ne mala da man yaro na a gona na yi mashi da rike a fita daga a matsayin ka na musulmi wanda ka shiga musulunci ni da kai na gaya maka eh. duk abin da aka yi maka an yi haka na ce duk wanda ya maka tadi ba wanda ya fi ƙarfin hukunci ka kashe gurin hukuma to me kake sawa a gonar yau a ce wannan ya faɗo yau wannan ya makance shi gashi har gidanka ya ce garin mai da duka kai ne kai min magana eh. hula ne ya ce jiwuna akwai shanu guda biyar ya mutu. Eh, uwar garki. To, na ce to a din ba so a lalace in a bari shiga gonan. Ba dai, To, me ya kara shiga na ce a din na ce shanuwa na yi doka lai. Da abin da kai ke. Amma a dan ya ga idon shi ba gani wani gona za je. Ƙwarai kuwa ka ga zai ce gona ka Kai ka makantar shi kenan. Wani gona ma zai dake. ka shi ba ido ba. Kai ma gobe ka je. Shi kuma wannan ba. Kai ma gobe ka je gona na. A dan ka na. Ba je gona ba. To. To wannan. Wannan ba. Wuna. A gani. da ni de shi na sha koko ni na sha burukutu. Ko ba ka ba. Haka ne ƙwarai. A dan ba za sha burukutu ya za ka zo ka fishe mini kuriya ka zubar mini. to yayi na farko na kama shi a gona na kama shi a gona na ce yi beri ya kara zuwa har gida ya je ya sha birin kutu ya zubar na ce to yi sati uku babe yi na bugwa mu gani za zo na ya fura da ya fura da a dan gwari eh? abin da kuma wai mata shi da mata na yayi dambe ne fa semhata nayatekagen mhata ndoshe yazubhashara aime zvimhaka nayazaguyu yadzoka mhatana si ma ya zo ya yi salama na hito ya yi min mari uku saboda hito kauran wawa ne an yi faɗa na mata ka zo saboda an zo kwagbari banza mai ango eh, mai gari kala na gode zan kai kai ya bariya ya bariya ka kubuke shi ka kubuke shi ga ka tafi ina zuwa ku saurara mai shawara ki fa abin da bawan Allah na yi kai gaskiya kai ne mun kama barawa gonna ka shedana ni kuma gaba masara ya kai buku da Hmm? abu ya riga ya faru ina dan gwari hmm. dan Allah zan nemi alfarma a matsayina na shugaba a bar su a'a in aka bar su su shiga wani hali na larura don Allah ka yi haƙuri ai gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah kuma gaba ta fi baya yawa ba daina noman kai ba idan ba ta kasan gaba ba ya wuce da yawa ba kai da labari an wuce da yawa da labari ban ma ba ta da iyaka kai to kai ina dan gwari abin da ake nuna maka yawa ga masa na shi da abin da ka sani a duniya Allah ne ya san inda zaka bi ka samu rabuwa kuma musulmi ne kai kuma wannan darajar mu za eh, ka ka don wannan ko ka kafiri haka ka ji ko biri haka kai shi wannan kai gari ya waye malam ah, alaikum to to ah, alaikum ah, salam dauje daga hannun ka sama kai adda dai ko kai Una hula ni nyanyi sikane kabeshi yaka. Ala nera kabeshi. Ya kulida mwana. Bakana je pale ndio una yache za bugandi sana. Ba ka ne mace mu muka ce ka taimake. Ya dawo. Allah kauta aikin baliya. Mene ma haka? Bari Allah mamanta mana Allah Allah na barka da shi wannan ana ka barka da shi an barka da karfin kafa wallahi ana zan tare aina zaka tare ni da ne gida duka la ne dan kai ka fita ka bai mutane alƙur'ani ba Allah ibro maka tabar yaran nan ya kafa ta ga bar maka fadar